masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga dan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar Laraba Shirin yau da gobe na tattaunawa ne kan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma 28 na watan Afrilu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan mata a fagen noma. Haka yake Amina masu sauraro muna tafe da ƙarin bayani. To a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata manoma. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Sannan kuma za mu buɗe muku layi domin ku bayyana mana ra'ayinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce, wace irin rawa kuke ganin mata za su iya takawa wajen faɗaɗa harkokin noma a yankunan ku. Ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko ta fito daga baba gana alhaji nuciya wacakal ya ce hakika mu kam a nan yankunanmu na wacakal da ke jihar yobe iyaye mata sun shiga harkokin noma ana damawa da su kuma alhamdulillahi suna samun na rufin asiri sai dai kalubalen da suke fuskanta shine rashin tallafi daga hukumomi muna fatan gwamnati za su waiwaye su domin karfafa musu gwiwa To Zara sai kuma amsar Ukasha Abdulsalam Koko Kebbi inda ya ce, E, za mu iya cewa za su iya takarawa wajen tallafawa mazajensu, wajen yi wa mazajensu ɗumame da wuri, da kuma tallafawa ta ɓangaren kuɗi idan har mai gida bai da kuɗin sayan irin taki da kuma maganin feshin kashe ƙwari. shiku Aminu Kano mai da garko ya ce salam yau da gobe kwana biyu. Hanyar ita ce mata su zama masu tallafa mazajensu da kuɗin sayan taki da kuma dafa abinci akai-akai kin ji Amina. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga matan Ado Salati goma ga annabi wato Jamila da Fati inda suka ce mu dai kashin dabbobi da kasar bola muke tarawa mijinmu adu salati goma ga annabi rijau yana kaiwa gonarsa don ganin mun taka muhimmiyar rawa wajen faɗaɗa harkokin noma a yankinmu na rijau don haka za mu so su ma sauran 'yan uwa matan aure su yi koyi da mu don ganin sun taka muhimmiyar rawa wajen faɗaɗa harkokin noma a yankunansu. su amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga maryam aminu kano mai da garko da basira sunusi mai rake maida da aisha usman dangote karasuwa suka ce mu dai a ganin mu mata ba su da hanyar da za su tallafa mazajensu wajen bunƙasa harkar noma illa gwamnatin ƙasar ta sassauta farashin taki da kuma bayar da iri mai kyau Shi kuma abdul Safiyan Rafi'u ya ce, in har sun samu taimako komi sun iya yi. Usman Manika mai ruwan road funtuwa ya ce hakika mata na da babban rawar da suke takawa a harkar noma da kiwo a ƙasa ta Najeriya ganin yadda suke kula da inganta harkar noma wanda har ta kai ga an ci nasara fatanmu shine gwamnati ta dinga ba su kula da kayan noma ta hanya mafi sauki domin ƙara wadatar da abinci a cikin ƙasa. sai kuma amsar salihu isa fana daga karamar hukumar kamba jihar kebbi najeriya ya ce salam yau da gobe mukan a nan karamar hukuma ta ta kamba mata na da nasu gudunmuwa wajen harkokin noma fiye da yadda ake zato domin za ka ga mace ta noma hatsi fiye da ɗari ko fiye da haka gefen noman shinkafa ko gyada za ka ga mace ɗaya ta noma buhu sittin zuwa ɗari ai wannan babban ci gaba ne ita ko hadiza lawan cewa ta yi ina ma noma ko zuwa gona tunda babu tsaron <laughs> sai zara sai kuma amsar adamu edi inda ya ce kawai a baiwa mazansu su kuma su zauna a gida in ba nema kuke ku sa su cikin halaka ba waye ce muku mata su yi noma in ban da yahudanci kawai su bi karantarwar musulunci su zauna lafiya Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Babandi Mamman Bande daga jihar da magaran a jamhuriyar Nijar. Ya ce ba shakka mata suna da rawar takawa a harkokin noma domin noma sana'a ce ta maza da kuma mata. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To Madalla yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙi mata manoma da ta gayyato mana. Mai sauraro barkanmu da zaki saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi al'amura na yau da kullum na rayuwar matasa da sauransu. A yau a zauren nan ina tare ne da mata manoma mai saurare zai mamaki an ce mata manoma to i kwarai da gaske jajatattun manoma manya manya manoma daga sarauniyar noma sai gimbiyar noma a wannan zaure namu a yau ku gabatar da kanku sunana asma'u musa idris sunana halima idris maryam ayowa To malamai ku da zuwa shirin mu na yau da gobe. A na san matasa da yawa musamman masu sauraron mu za su so su ji shin ya aka yi mata suka tsandama cikin harkar noma abinda aka san maza da shi kuma har ina cewa ku gimbiya ce da sarauniya ta noma ma'ana kenan ba noman kuke yi na wasa ba da gaske kuke yi. Wanda masu ma warin fara da ke shin ya aka kika samu kanke tsandum cikin harkar noma? Eh to kin san akwai abin da mutum yake sha'awa na tashi ina da sha'awar noma ko da yake ni iyaye na sarakai ne sarakai kuma ba gona suke zuwa to amma ina da sha'awa tun ina firamare mukan ɗanyi masara a cikin gwangwani da sauransu da haka ina da sha'awa har kuma sai na zo na girma a hannun wata yayata Allah ya ji kanta hajiya hadiza a hunduwa wato ita a bayan gidanta ba abinda da ba za ki taras ba ba a zuwa mu je mu sayi tumatir ba ma zuwa mu je mu sayi attarugu ba ma ba abin da muke siya sai manja da man gyada oh. shi kawai komai ita take noma abincin da za a ci a gidanta ita take noma su tattasai su attarugu duk a yawanci kayan miya kuma su abin da ake sarrafa za a hada sarrafa abincin kamar su masara da sauransu tana da gonakinta a matsayinta na mace a matsayinta na to nakan yi nakan zauna a nakan je hutu wurinta to wannan yana ina jin daɗi a ce za a je gonan nan tare da ni ina ba da karamin daɗi nake ji ba to da haka na fara sa wannan abin a cikin zuciyata sai kuma allah ya yi na zo na shiga wata ƙungiyar manoma a nan kaduna a mando youth su kuma suna noma ne haka muka fara sai kuma ha allah ya gangara da ni ya je ya haɗa ni da wayannan matan guda biyu wanda su ne iyayena a kan noma ni noma a zamanance na iya su kuma noma na iyaye da kakanni suka iya mm. abin da ban sani ba sai muka hada da su muka yi kungiya ni ina yi a zamanance su kuma suna yi na kaka da kakanni na gargajiya to sai muka yi gogayya Allah ya hada mu da wata kungiya da suke kiran kansu Catholic Relief Services tare da tumatur juice suka hada suka dauki suka yi training dina na noma tufaki horo eh suka horar da ni na noma a zamanance shekara uku hmm. su kuma wa'annan na gayyato su suka zo suka shiga wannan lokacin da za mu yi na ƙarshe shekarar mu ta ƙarshe su ma suka zo suka shiga cikin wannan koyarwa na noma a zamanance da muka gama shi ne muka haɗa ƙungiya. Eh. su da me da me ku a matsayin ku na matan kuke shukawa. ni manomiya matsayina tun farkon fara dai muna shuka masara muna shuka gyada muna shuka auduga a da yanzu kuma mun bai mun ba auduga mun ba gyadan ma amma muna shuka masara da tumatiri muna ta rugo mana tattasai malama maryam hmm. ke ma kina cikin waɗannan mata da suke noma kuma ga cikin cikin fito daga karkara ne ko to kin fito daga karkara kuma ga matan karkara abin an san cewa sai dai su jira miji ya mika musamman a arewacin najeriya za su jira miji ya mika to ke me ya kawo zuciyarki yanka shi ma ba ma yarinya ce ba ke da tijuwa ce amma kika shiga harkar noma ai ni abin da ya kawo zuciya na ya tsaya ga noma Tunda tunda lokacin da tsoho na haife ni ba shi da ɗa namiji daga baya ya samu ɗa namiji ƙanina guda ɗaya to daga nan na ga yana noman nan ne ma san ɗauki fatanya je tare da shi yana nuna min ina yi yana yi yana yi yana yi har Allah ya mai rasuwa sai ƙanin nan na ƙwara ɗaya to da shi ne muke taruwa Husaini mu je yana noman nan ina ta shi muna yi tare har Allah ya sa shi ma ya gaban kanshi ya kama nashi ni ma sai na ci gaba da nawa iyalan yana yi shi ma yana yi to watan kasancewar ki mace bai sa gwiwa ki ta yi sanyi ko kin karaya cewa wannan ba aikin ki bane ba mm, bai ba ba ki taba kashi kin zuciyar ki cewa a ah, mm. wannan aikin na maza ne bari in je ai kana ganin ma kaman damina ma in yazo kana cikin ruwa ma wani lokaci idan ruwan ya dauke ma zaka fita zaka je kai noman ne saboda dai zuciyanka na cikin noman ne wato to to su malama sama kukan sa kuma fatanya a ƙasa kuna eh, ciran ƙasa ai yau dai kin gani yau kin zo kin gani eh, idan gaskiya na zo na ga kuna taron mata inda kuke wayar da mm. mata kai eh. kuna kuma eh, nuna masa yadda ake shuka su ma su je gidajen su yau wanda ba sai ka je ba sai kin je daji an ba sai kin je daji ba mm. kin je kin ce zaki je daji zaki a cikin gidanki zaki iya lambu ki shuka duk abin da kike so in masara mm. ne zaki shuka ba saboda ni na yi noman masara tare da wayannan bayin Allah suka gwada min na fara ne da kuyya hudu matan nan yanzu kin ce a cikin gidan mace ma za ta yi eh, shuka eh. wato kuma sunan shi ma noma ko noma a bayan gidan ka matukar za ka samu dan fili ko yaya ne sa mishi suna noma a gida yanda za ki yi ki yi lambinki ki yi gore ki ma a gida za ki yi a cikin bututu wannan pipe na ruwa wannan katon bututu din nan mm. za ki yi a ciki za ki yi a cikin taya za ki yi a cikin tukwane za ki yi a cikin kwarya ma in kina da ita duk abin da kike amfani da shi a cikin gidanki in ya lalace maimakon kiyar sai ki gonar ki a ciki za ki yi a cikin buhunhuna Eh, muna shuka su dankali su masara muna shuka su doya duk a cikin buhunhuna muna yi muna yin su karas muna yin su duk wani dai abin da zai yi tsiro eh, daga ƙasa to za ki yi shi a cikin buhu to kamar wani tsari mace za ta bi idan tana so ta fara aikin noma na misali a ku yanzu kun riga kun sanya yaya abin yake in yanzu nan ni na zo na ce zan fara noma a matsayina na mace wani shawara za ku bani kuɗi nawa zan tanada kafin fara Eto eh to kin gani shi dai magana ki ce yau zaki fara in kika ce sai kin samu kuɗi zaki fara to ba za ki ba to eh ba za ki ba Ba zan ba kenan ba za ki ba duk abin da kika ce sai na samu kaza sannan zan yi shi to baki tashi Ba baki shirya yin shi ba baki shirya yin shi ba idan kin tashi tsinduma ki yi rana guda in guda ai zaki iya samun kwayan masara goma haka ko mm. kuma zaki ai kasan nan ba sai yadda ita ake ga kuma ledan fiyo wata zaki samu ledan fiyo wata sai ki sa masara ki kwaya daddaya daddaya a ciki kwara daddaya a ciki daddaya a ciki guda daddaya daddaya a ciki shine kamar kin yi kamar zaki fara renon ciki mm-hmm. haka to kuma in kika tashi ta yi sati biyu sai ki je ki kwafa ta sai ki je ki samu kamar buhu din mai dan tsawo in kika ga dama ki yanka shi haka yanda zaki jera guda uku yayin da zama ki sai ki kara dora wata uku wani buhun a can haka guda uku sai ki shishuka baki ki kina nufin ko da gida na babu kasa ba kin kuya kenan ba ko da gida na babu kasa buhun nan ya ishe in je nan sai tara miki kasa ki sa kasa a ciki ki samu dan kashin kaza da kwansau kwai sai ki hmm. danda kashi kina yi kina zubawa in kin ga eh, wannan nan sati ta yi sati lokacin da ta yi sati uku hmm. lokacin da zaki ƙara sa mata taki sai ki ƙara dan ta samo takin ki sai ki sa mata sai ki sa saki sai ki ƙara mata ɗan ƙasa ta ƙara tudu to a haka a haka a lokacin nan kuma shine zaki juye ta daga wannan daga roba daga roba fiyo eh, leda fiyo wata zuwa wannan buhunhunan naki kin gama renanta kenan a leda fiyo wata hmm. in kuma buhunhunan su kika fara samu hmm. to a cikin buhunhunan zaki za ki sa ta wanda ba ta yi wanda ba ta tashi ba shine sai wanda kika sa a cikin fiyo wata shine sai ki cire wanda ta mutu sai ki ƙara dasa wannan za ki ga sun tashi bai ɗaya. yanzu dai ana nan da da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. masu sauraro mun sami kiranmu na farko daga jihar Niger. Da wa muke magana? Da wa muke magana? A garin mai gode a Kimba. To muna jin ka yau da ka ji shirin namu muna magana ne akan mata da noma. Me za ka ce akan wannan batu? To, abin da zan ce ita dai mace ya kamata a ce ta tsaya a matsayinta idan Allah hore mata abin da za ta bada a mata noma za a yi amma kamar yan shuke-shuke a cikin gida yana da kyau a ce mata sun ba da gudunmawa. Me kake nufi da matsayinta? Yawwa matsayinta dai kamar da aiki da gona su je ta duka gaskiya ba na nata bane. To wannan dai ra'ayinka ne mun gode da eh. wannan kira naka. Salamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana daga jihar Sokoto. Suna tare da Gardenas Gangam. To muna jin ka menene taka gudunmawar. wato gudunmawa shi shine gaskiya wannan bayani wannan Allah ta na shirke-shirke cikin gida ko daga cikin buhuwa ne ya da kyau mm. sabili da shuka da suke yi kamar a ce tumatur ko tunka ko masara ga wannan gaga sun taimaka wa kansu kuma sun taimaka mai gida saboda mm. dama shi noma amfani yana da yawa don haka ni ma yana kira da mata ci gaba da irin shuke na yan masu kuma daji yo gona su yi abin da maza ka yi su yi su ma abin ya da yake ma insha Allah. To mun gode da wannan kira naka mun samu wani kira daga Zaria da wa muke magana. Wa alaikas salam da wa muke magana. Kuna tare da isiya dan kishin Najeriya daga awon kari garin kuma su ba nan jihar Kaduna. Muna jin ka. Allah ya saka muku da alkhairi da wannan shiri na mai albarka. To gaskiyan al'amari gaskiya ina jan hankalin mata kamar yadda ainihin wata ta yi magana yanzu cikin manyan bakin nan naku. Mm. Musamman ta burge ni da ta ce akwai wata wanda take aiki a cikin gida da yake gida yana da alawus. Mm. Tana noma kamar attarugu da tattafe da kuma zuwa irin su timatir. To gaskiyan al'amari ina son ja hankalin maza duk inda za su sai kamar za su gina gida su gina gida mai alawus mai faɗi sabili da mata suna da kokari sosai gaskiya. yanzu idan kuka duba kamar sauran kabilunmu na nan Najeriya waɗanda suke noman shinkafa mafi akasari za a ga suna kokarin noman nan to amma mu duk da yake matan mu Allah ya ya yi mana abun nan in aka aure su zai a gida za su zauna to ya kamata a ce a ɗan gina gida mai alawuri da za su yi wannan shuke shuke to mun gode isiya da wannan kira naka kiran mu na gaba ya fito daga Katsina da wa magana Hajiya Zara barka ku da warhaka Yawwa barka dai da wa muke magana Sunana Usman Manuka ne To yau dai ka ji maudu'in namu muna tattauna ne akan matsayin mata da kuma noma. Eh gaskiya gaskiya ai mata na ba da gudunmuwa sosai wajen harkar noma. Dan gaskiya na ga mata da dama wanda suna yin harkar nan ta noma hada ma kiwo suna hadawa. kuma gaskiya ana samun kuma alfanu sosai don haka muna kira ga mata masu karfi ko mu ce gwamnatocinmu da su rika tallafa ma mata domin inganta wannan sana'a ta noma ganin zamani ya zo kuma shi zamani dama abokin tafiya ne idan aka taimaka musu ta fannonin da suke bukata to insha Allah muna gani hakan zai haɓaka harkar noma a ƙasa da samar da abinci wadatacce a cikin ƙasa kamar yadda gwamnati ke da buri. To mun gode da wannan kira naku da haka muka kawo daukan karshen daukan wayoyinku. Idan ka ce sana'a kuma kun ga zai yi ba. Idan har ya aika a gidan bana zuwa domin da kai batun aure sai su ce sauri. Kuma dalla har ila yau binta bata yi nisa ba ta gayyato mana bakwa filin ƙwalama. Mai sauraro, mu da sake kasancewa da ku a cikin mu da yau da gobe bangaren girke girke mu na taɓa kalashi ya aka ji da ibada. Hajiya Habiba tana cikin wannan zaure namu domin ta gabatar man uwar gida amarya da sauran masu sauraron mu wani girki wanda zai amfane su musamman a wannan lokaci. Hajiya Habiba mu muke da shi a wannan zaure yau. To jama'a assalamu alaikum. Yau mun zo muku da ko da yake wannan abu ne wanda yake kowa ya san shi doya da kwai kamar doya da kwai da akan dan soya a mishi dan soft din shi na kwai ko kuma a mishi na kayan miya to yanzu dan karin ci gaban da muka samu akan wannan doya in an soya ta ba wai sai dole sai da kwai za a ci ta koko da wannan kayan miya ba ana iya yi mata miyan kabeji kabeji dai wannan ganye da na sani kabeji kuwa da kika sani to hajji habiba dora mana girki yanzu to jama'a ina fata uwar gida kunninki yana tare da ni amarya da uwar gida dan ba za a yi ta kiran uwar gida ita kadai ba kan mu amarya laifi mm. ko kuma shi mai gidan ya ce to ya za a yi ta kiran uwar gida ba a kira amarya ba gaskiya fa to uwar gida muna son ki kawo hankalinki ke da tare da ki zuwa gare mu to idan amarya tana son ko uwar gida ta yi doya da kwaima mai gida da iyali na wannan wata mai alfarma watan azumin ramadan na farko abin da uwar gida za ta fara tanada shine ta samu doyarta idan ta samu doyanta sai ta samu dan kayan miyanta dan tattasai a tarugu da dan albasa sannan ta samu kabejinta in ma har tana so tana iya samu ta dan hada da karas mm. dan akan dan hada shi da karas amma sai in kana da ra'ayin haka ko ka dan sa mishi green peas din nan wato wannan wake wake wake wake shi wake mai kwalle kwallen ba wai green eh, beans na yankawa eh, ba yawa a'a ba shi ba wannan wake waken na koran nan mai dan kwalle kwallo shi idan kika sami wa'annan abubuwa da dan kayan danan ki idan kika same su wanda ake son uwar gida ko amarya ta yi ta ɗauko wukanta da kwananta ta fere doyanta ta samu abin da kwananta mai tsafta ta sassaka wannan doyar da ta fere ta yanyanka a cikin kwanon idan ta saka sai ta kawo ta wanke bayan ta gama ferewa idan ta wanke shi already shi yankan yankan da ake son ta yi ba ainihin irin wancan yanka da ake yi ko na fatan doya ko na sakwara ba ne za ta dan yanka shi irin kamar dan fala fala mai fadi eh, mara kauri mm. idan ta yanka ta zo ta dan turara doyanta ta dafa shi eh, ba sai ya nuna ba to idan ta samu kwando zo sai ta tsane doyan idan ta tsane doyan ta za ta ɗauko wannan kwan nata sai ta fasa shi a cikin wani kwano ta dan sa mishi gishiri kaɗan to idan ta sa gishiri kaɗan sai ta sa manta a wuta sai ta ɗebi wannan doyan ta dinga zuba a cikin wannan kwan tana jujjuyawa tana sawa a manta in yayi zafi kenan in ta sa ta soya doyan ta da kwai ta tsame shi ta gama aikin doya to sai ta ɗauko wannan kuma kayan miyan nata sai ta zo ta ɗauki tattasanta da atarugu da albasa mm. dan shi ba a sa mishi tumatir to idan ta dauko wa'annan abubuwa ta zo ta daka su in kuma da blanda ne ta dan gratin dinsa amma kar ta nika shi ta eh ta dan farfasa shi irin kamar jajjage dai haka ba a sanya laushi sai ta sa abinta ta dauko man gyadanta sai ta sa a wuta daidai yawan wannan kayan miya to idan uwar gida tana da manjanta ko man gyadanta ko ko man zaitun take da shi abinda dai ya sawwakan mata ta ga shi ya fi mata sauki tana iya amfani da shi don yin wannan miya mm. sai ta soya manta in ya soyu sai ta ɗauko wannan kayan miya nata sai ta zuba idan ta zuba ta soya shi sama-sama dama nan ga kabejinta ta riga ta yanka shi ta wanke ga karas a gefe ga kuma wannan green beans dinta mm. ta tafasa shi dan shi sai an dan tafasa shi an dan bashi tsoro a wuta to idan ta tafasa abinta shi ta tsame wannan karas din shi ba sai ta sa shi a cikin wannan tafashen ba saboda shi bai da matsalan nuna to za ta dauko wannan green peas dinta da wannan karas za ta fara zuba su a cikin wannan kayan miya mm. sai ta juya su ta ta juya su ta juya su na kaman yan mintoci kaɗan haka sannan za ta ɗauko wannan ɗan kayan ɗanɗanin nata sai ta zuba idan ta zuba za ta juya sai ta ɗauko wannan kabejin shine karshen zuba tana zuba kabejin ta ɗan juya shi ta ɗan rufe bai wuce minti biyu ba haka shi za ta sauke shi saboda shi bai da wuyan nuna to a nan uwargida gida ta samu wannan miya na socks ɗinta na da wanda za a ci doya kin ga an samu canji ba dole a ce sai an ci da wannan kwai ko ku an ci da wannan kayan miya kawai yanda aka saba ko a ci doya zalla ko a ci ta da mai da yaji kin san mm. kowa za ki ga da irin yadda yake so ya tafiyar da al'amuran shi to wannan mun dan samu canji a nan to muna roƙon uwar gida da wannan za ta tarayi mai gida da iyalanta kuma muna fatan insha Allah za su yi farin ciki da wannan girki nan ta yi musu to ina fata za a sha ruwa lafiya insha Allah ai za mu gwargwada Haji Habiba mun gode sai Allah kai mu wani mako wayo Allah jama'a kafin mu karkarar shirin namu ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadana sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zara bid'a wa kamata sunna al'ummar musulmi a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi suna Allah Allah Ramadan ya zo shi yasa sabbin manzon Allah sukan yi wata shida addu'o'insu guda biyu ne wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karɓa mana ibadan da muka yi a wata Ramadan saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da dubu annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce mun aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa falabitha fihim alfa sanatin illa kamsina amma ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu shekara hamsin ne babu mu al'umman annabi muhammad sallallahu manzon Allah ya ce al'umma ta shekarun ta baya wuce 60 zuwa 70 kaɗan suke tsallakawa to idan mutum Allah ya sa ya ga dare lailatul qadri ana ya mishi lada mai yawa in an ce dare ɗaya tak ya fi dare na wata dubu shekara kusan tamanin da wani abu to ya in musulmi ya ga ramadan ciki ya dace da lailatul qadri na shekaru mu ce arba'in kenan kaga an rubanya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada ina fatan al'umman musulmi na najeriya da na duniya baki daya su yi amfani da wannan dama domin roƙon allah wasu daga cikin sahabban manzon allah suna cewa allah ya bamu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu ɗayan bai tare da mu yanzu ɗayan kuma na tare da mu ɗaya da ba shi tare da mu shine kasancewa manzon Allah tare da mu lokacin da annabi yake raye tare da sahabbansa rayuwarsa kawai Allah yi alkawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba wa ma kana Allah yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kai rahama ne masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya ba da umarni Daniel Brown tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahar Auna da ma injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya. sa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar ka nabina Muhammadi shi ne ya koya mana bautar kalikina Muhammadi hada da hurran Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin ma ya yamuwana ramadan daren dare suka rashi rabauta ikiwana ramadan shi ne daren